Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Mataimaki na musamman ga shugaban Najeriya kan harkokin yada labarai Bayo Onanuga ya bayyana yada labaran ta'addanci da 'yan jaridar Najeriya ke yi a matsayin abin da ke rura wutar ta'addancin da kuma tsorata masu niyyar saka hannun jari a harkokin kasuwancin kasar nan. Bayo ya ce kamata ya yi 'yan jaridar su rika yayata kokarin da gwamnatin tarayya ke yi wurin yakar ta'addancin. Wannan magana ta Bayo ba ta yi wa 'yan jaridar Najeriya daɗi ba domin a ganin su suna aikin ceto ne ta hanyar sanar da 'yan ƙasar halin da ake ciki. da kuma zabarar da gwamnati wurin sauke nauyin da ya rataya a wuyanta. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya tuntuɓi masana harkokin tsaro, ya kuma ji ta bakin 'yan Najeriya kan yadda suke kallon abin, an kuma baiwa 'yan jarida dama domin kare kansu. Da farko ga fahimtar 'yan Najeriya dangane da kalaman Bayo Onanuga. Sunana Aliyu Safiyan Alhassan a gaskiya batun tsaro da 'yan jarida suke yawan kawo rahoto a kai abu ne na gaskiya wanda suke kokarin bayyana wa al'umma domin su san halin da ake ciki cikakken ɗan jarida ba zai yi kokari ya kawo labarin da zai kawo hargitsi ko ya kawo koma baya ga kasarsa ba sai dai ya kokari ya kawo labarin da zai zama wata izina ko kuma labarin da zai iya kawo masu ruwa da tsaki musamman akan harkokin tsaro su ɗauki matakin da ya kamata su ɗauka wajen magance batun tsaro ɗin nan duk wanda ma yake tunanin cewar ɗan jarida yana kawo labari na abin da ya shafi harkar tsaro don ya zuzuta lamarin gaskiya ya faɗi ra'ayin kansa ne to da farko suna na yusuf ibrahim kudan a wato batun abin da ya shafi rashin tsaro da kuma ko 'yan jarida muna ƙara zuzuta shi ko kuma akasin haka Gaskiyar magana ni dai a nawa ganin zan iya cewa kusan abin da ke faruwa ne 'yan jarida ke faɗa. Za a iya faɗin haka cewa kamar ana ƙara zuzutawan saboda kasantuwan akwai wato kafafe ɗin da dama kuma da zaran abu ya faru za a wato bayyana shi wanda hakan wasu na ganin cewa kamar ƙara zuzuta shi ake yi. Kuma gaskiyar magana zai yi wahala abin bai faru ba ka ga cewa an rubuta cewa an yi. so a haka za a iya cewa kenan gaskiyar magana ba zuzutawa ake ba abin da ke faruwa ne yake a wato muke kawo rahotanninsa sunana gida liyu abdullahi magana ta gaskiya babu batun a ce 'yan jarida ko manema labarai suna yayata ko kuma suna ririta batun matsalar tsaro a najeriya matsalar tsaro a najeriya maganar gaskiya akwai shi kowa ya sani kuma kowa ya san matsalar da akwai ta sai dai wanda bata shafa ba amma yanzu duk inda zaka je kana fargaba kana tunani hatta mu kanmu manema labarai ba ko da yaushe muke kokarin kutsawa neman labarai wurare daban-daban ba saboda matsalar tsaron yakan sa mu takaita binciken wasu abubuwa da muke domin wani lokaci su waɗannan mutane idan sun yi da mutum ba za su tsaya su fahimci cewa kai ka zo ɗaukar rahoto ba ne ko kuma kai kana ƙoƙarin samun labari ba ne kuma ba za su tausaya maka ba kai ɗin ma ƙarshen ba ya dace ba sai ka biya kuɗin fansa. to yaya abin yake a mahangar masana harkokin tsaro sunana detective awal baladir iya memba a national security council na najeriya kuma mai lambar kwarewa ta qaa kan homeland security gaskiya karancin fahimta ce ta sa aka faɗa haka wato abin da yake faruwa shine duk sanda ka ji matsala irin wannan ta faru a ilimance akwai abin da ake cewa reported cases reported and recorded cases akwai kuma wanda ake cewa reported not recorded Hmm. sannan kuma akwai unreported cases kace reported a recorded ana nufin kes ɗin da ya riga ya faru yan jarida suka sani kuma aka shigar da shi kuma yana cikin rekod na jami'an tsaro ga sauran mutane masu ɗaukar rekod abubuwan da ya faru na farko kenan akwai kuma recorded but not recorded wato kes ɗin ya faru mutum ya je ya faɗa amma bai ma faɗawa inda ida ce ya faɗa ba ba a yi rikodin ɗinsa ba zai zama a cikin wanda aka yi rikodin an tashi tracing ba za a iya samun sa ba to wannan shine reported but not recorded akwai kuma all reported cases shi kuma cak ɗin ya faru amma gwamnati ba ta sani ba yan jarida ba sani ba jama'a ma ba sani ba kuma duk lokacin da kaji an samu reported and recorded to guda ɗaya to an samu unreported cases guda uku saboda haka yan jarida ma ba sa iya kwabar kwabarin unreported cases wannan reported and recorded suke iya recording suke iya suke iya bayyana jama'a kaga da ma suna bayyana wa mutane on reported cases suna iya trace dinsa to da an ga abun ma ya wuce inda ake zato na farko kenan wato inda yan jarida wato inda yan jarida suna bayyana duk abubuwan da ke faruwa da abin ya ma fi har kazanta eh, kenan da ya wuce da ya wuce yadda kake da mutane sun gane cewa rashin tsaron da yake a Najeriya ya wuce yadda ma ake tunaninsa na farko kenan sannan na biyu abin da nake son faɗa maka cewa shine wannan rifotin ɗin da 'yan jarida suke yi suna taimakawa jami'an tsaro kwarai da gaske wajen sanin ma me ike faruwa a waje kaza kuma suna taimakawa mutan gari community saboda idan kana da akwai matsala a waje kaza 'yan jarida suka bayyana wanda ike so ya je wajen ba zai je wajen ba wanda ike wani wajen ma za a yi marwaya a ce karka je wajen na akwai matsalar tsaro a wannan wajen sannan again suna taimakawa manazarta masu research saboda yanzu reference ba idan za a yi na harkar garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa shi yawanci reference da jarida ake reference ba a da independent investigators wayanda suke shiga suna nemowa wayanda suke wayannan su ne independent suke zuwa ake a kansu a kan yan jarida kawai ake relying a harkar kowane irin reporting na'am a to yanzu wani kira za ka yi ga jama'an najeriya da kuma su kansu 'yan jarida wurin bayyanawa da yada irin waɗannan abubuwan? Kawai dai abin da nake so in yi kira da 'yan jarida akwai abin da ake kira investigation journalism wanda sun sani akwai peace journalism sun riga sun sani to lokacin da za a je yadda za su 'yan jarida su ƙara ƙwarewa wajen nemo sahihan da shaidu da abin da yake tabbatar da abin ya faru da yadda yanayin abin yake kuma da bibiyar abin bayan abin ya faru ba a yi rahoton ɗan abun kawai a shiru da magana kuma a daina zuciyar abin yadda ita ba dole ne a samu abin da za a yi wa mutane solving problem saboda me yan jarida suna check and balance ne wato in sun faɗa rahoton kuma su bi baya su ga yadda abin an bi ka'idar yadda masana suke ba da shawara a yi to shi ne abin da yan jarida ba sa yi ba sa yayata shawarwarin da yan masana suka ba da shawara a yi an yi abin ko ba a yi ba wato shi ne iya ba 'yan jarida amma suna aikin su diligently suna aikin su professionally gaskiyar magana sai dai a yi 'yan jarida a Najeriya ba dai a kushe su ba. Shugaban kungiyar 'yan jarida ta ƙasa reshen Abuja ya bayyana mana matsayarsu dangane da zargin azuzu ta rashin tsaro a Najeriya da kuma tsorata masu niyyar saka hannun jari a harkokin kasuwancin ƙasar. Sunana Osaitin Osadebame, chairman na NUG nan a uh, Abuja, Federal Capital Territory. So inda aiki jarida shine ne a a gaita ma mutane abin da ke farowa a community din nasu. Ya dai kamata wai za mu yi magana gaskiya sai mu faɗa abin inda ya faru. Don ya kamata mutum ya san wai akwai abin da yake farowa da bai kamata kusa da gidansa ba, sai ya nema abin da zai yi ya samu eh, rescuing himself uh, daga cikin wannan matsala. Wato ya kwaci kansa kenan. Iya kwa yawa cikin wannan matsala. Da to ba za ka san me mutum zai fado cikin gota ba sai ka bar shi. Wai dan ka ce baka so ya fa ya faru da wani to shi din da abun da nan kusa da shi ya za ka yi za ka bari ya faru ya faru game da shi. Sai mm. ya faru sai sai ka ce me. To ai wannan magana dai wannan magana da ba magana da ya kamata a yi ba a game da wannan um, halin da muka ciki. a gaskiya gaskiya abu da ya kamata yi shine a bi a bincike a kira masu wannan halin a neme su a samu sosai, kuma a yabu da ya kamata a yi da su game da doka in ya ce za a sa su jam ne a sa su je ba wai da a sa su kwana uku kwana biyu ba a je a ce wani ba su amnesty To amma kamar yadda ake cewa a ‘yan jaridu sun fi yayata labarin sharri kamar mugun abu ya faru an fi yawan faɗan shi akan abin alheri. ayo gaskiya da ya kamata da za a yi shine idan wannan abun ya faru babun da ake so ya faru a cikin zama mutane ne ba amma abun ya faru ka ba ba da daɗi yake ba kuma abun damuwa ne kuma ya kamata ka maimaita ma mutane su sabu da faruwa game da su so dole sai wannan magana in ka ce wai mutumin wannan bai kamata yi ba ya za ka yi wannan magana to in bai magana in bai in bai wannan eh, bai bai wannan publication ba ya eh, community za su za su sani suna cikin wannan halin wato idan ba a buga labarin ba yaya mutane za su sani ya za su sani abin da ke faruwa to ya kamata su abin da ke faruwa eh, idan suna biki ai wai doko wanda zai ji magana bikin amma hmm. wannan da ya faru yanzu ya kamata a gaya musu okay a misali mutum yana tafiya daga Kaduna zuwa cikin Jos so hanya zuwa Jos din kuma hanya din zuwa cikin Jos kuma akwai robbery a mm. gabansa ba wai an don wani mutane yan dan jarida suka samu abun suke buga mana labarin a rediyo shi na cikin mota kuma ya ji labarin din ba sai ya tsaya bayi ba zai zai faro cikin wannan abu da ba dace ba wannan ba abu da yake ya aka yi ba to wannan ya za ce kana da wannan magana. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.ng ko kuma a kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiya_trust da kuma twitter.com slash aminiya_trust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio. Sai kuma ta Trust Radio a trustradio.com.ng. da kuma ta waɗansu tashoshin FM abokan hulɗar mu a sassan Najeriya. To madalla, yanzu sai ku gyara zama domin sauraron kanin labaran da jaridar Aminiya ta yau ke tafa da su. Jamilu Gareka. Edita mai jarir Amina ta kunsa ta wannan mako. To babban mu na wannan makon na da kanun rikicin ECOWAS na iya illata Najeriya in ji masana. Dole sai da biza dan Najeriya zai shiga Nijar kuma lamarin zai iya ƙara jawo ta barbarewar tsaro. Sai kuma labarin na biyu wanda ke cewa yadda wani ya aurar da 'ya'yansa mata biyu ga malaminsa lokaci guda. hukumar hizba kuma ta ce a lalata auren wa'ancan 'yan mata biyun da aka yi akwai rahoton musamman kan tattaunawa daily trust ta 21 mai ta wanda shugaban nrc yake cewa talakawa ne suke asara ba riba ba a sauye-sauyen da junubu yake yi a rika hukunta duk wanda ya gaza gaza in ji tsohon ministan kuɗi ga tinubu sai kuma shugaban ƙasa na da burin inganta rayuwar jama'a in ji ministan labarai yayin da shugaban kamfanin media trust ya ce lokaci ya yi da za a tuhumi shirin tinubu na sabunta fata akwai kuma wani mai gadi da ya kashe kansa saboda tsohon matasa ta yi aure da kuma labarin da ke cewa mataimakon gwamnati goma ne daga cikin 149 da aka yi suka gaji masu gidansu tun daga dawan mulkin farar hula a 1999 a ɓangaren ƙasashen waje mai jarida ta kunsa a bangaren kasashen waje akwai shi rahoton musamman ne da ke nuna cewa daga kasar isra'ila ma hamas take samu kamar da take yakar isra'ila da su sai kuma birtaniya da ke duba yawar amincewa da kasar palestina in ji shugaban kasar to a bangaren dandalin nishadi ba to a dandalin nishadi kuma mun duba yadda fitattun sinimomi ne suka zama kwafai a nan najeriya ko kuma a wannan zamanin kawai za a ce sai shafin al'ajabi mai jere ta kunsa? to al'ajabi kuma wata mata ce ta bada wa kare da wanta fanshon ta hana 'ya'yanta sai mutumin da ya tuna rami mai zurfi saboda yan farkin wai zai samu zinari a ciki karshe ya fada a ciki ya halaka sannan akwai wanda ya kwana hudu da harbin harsashi a cikin kokon kansa to sai ah, shafin wasanni bangaren wasanni kuma mun yi nazari ne kan gasar cin kofin afirka ta 2023 da ake yi yanzu haka a kasar cote d'ivoire wanda muka yi sharhi game da wasan najeriya da angola da za a buga yau juma'a Tuma sauraro da kanin labaran jaridar Aminiya ta wannan mako shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Ya zama da abokan aiki na da suka tallafa shirin ya zo gare ku. Ni Muhammad Awal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.